Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron ma Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma baya ga haka a kodiyoshi Kuna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu haro barkama da wannan lokaci mahmud lalo ne tare da yusuf aliyu harande muke farin cikin kasancewa tare da ku yau talata 25 ga watan yunin shekarar 2019 shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato sha na safe kenan a nan Washington kuka lalubo kai tsaye da farko ga kanin labaran duniya. To Muhammadu a yau talata ne hukumomin kasar Iran suka yi watsi ko kuma suka yi kunnen uwar shegu da matakin da Amurka ta ɗauka. a daidai lokacin da ake kokarin zaman juyayi na harin da aka kai ko kuma wani juyin juya hali da aka kai a kasar habasha don juyin mulki kana kuma kalla mutane hudu an gurfanar da su a gaban kuliya to kanan labaran duniyan kenan a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa fada shugaban wato fada gwamnatin najeriya ta faɗi dalilan da suka sa shugaba buhari ya ki sallamar manyan jami'an tsaron ƙasar da wasu ke zargin ba sa taɓuka komai a jamhuriyar Nijar kuwa majalisar dokokin kasar ta amince da wasu sauye-sauye da gwamnati ta yi a kundin zaben kasar an canza miyau aka samu tsari wanda za ya sa kowa ya amince da shi a zo a yi zaɓe a cikin ƙasa a tafiyar da duka harkoki na zaɓe a cikin ƙasa. To sai dai ɓangaren 'yan adawa waɗanda suka ƙaurace wa zaman majalisar sun nuna ƙorafinsu kan waɗannan sauye-sauye. ko dariya kai in sun kama ka suna iya azama shekara guda to don haka nan mun ce a maida shi shekara biyar koko su maida shi abinda su ma 2017 sun amince da shi shekara uku sannan muna tafa da sharhi kan takaddamar da ke faruwa tsakanin amurka da iran da shirin noma da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum. A yau talata hukumomin kasar Iran sun yi watsi da matakin da Amurka ta ɗauka na ƙaƙaba mata takunkumi don kawo ƙarshen takun saƙa da ke tsakanin ƙasashen biyu. Iran ɗin dai ta kira wannan mataki da Amurka ta ɗauka a matsayin wasan yara. a jiya litinin ne dai shugaban amurka donald trump ya rattaba hannu akan wani shiri na kaka takunkumi a tattalin arziki ga shugaban kasar na iran ayatollah ali kumen tare da wasu jigajigan hafsoshi takwas na rundunar sojojin kasar trump ya nemi gwamnatin iran da ta sauya halayenta ta mutunta adama kuma ta dawo kan teburi don sulhu don warware matsalar da take fuskanta. mai bayi wa shugaban kasar amurka shawara harkar tsaro john bolton a wata ziyara da ya kai yau litinin yau talata a birnin kudus ya bayyanar da cewar kofar shugaba donald trump a buɗe take ta tattaunawa amma iran ɗin dai ta ki amsa ta yin da aka yi na sasantawa a daidai lokacin da kasar habasha ke shirin soma zaman juyayi a kan abin da ofishin firaministan ya kira yunkurin juyin mulki da ake so a yi a kan wani a lokacin da aka kai wannan a lokacin a ƙarshen mako abin da ya jawo kaiwa da kawowa a kasar. a jiya litinin ne dai kafofin watsa labaran gwamnati suka ba da sanarwar cewar an kama kuma an kashe wani babban hafsan soja mai suna brigadier general assam new tsig a lardin amhara jami'an tsaron sun ce an kashe shi ne yayin da yake ƙoƙarin guduwa. shi dai wannan hafsan sojan sananne ne a yankin a kuma kasar ta ethiopia musamman da yake ya taba riƙe mukamin shugaban hukumar tsaro ta yankin amhara kuma yana da goyon bayan ɗimbin 'yan kabilar amhara ɗin tun kafin zuwan yau shi yau gwamnatin tarayyar kasar ta sha zargin shi da cewar yana ruruta wutar da ta kai ga aka hallaka rayukan waɗansu da dama akalla 'yan kasar china hudu ne ake zargi a kotu da laifin rugujewar wani gini da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 28 a kasar cambodia a ranar asabar da ta gabata mutane hudun sun hada da mai gidan wanda aka gurfanar da shi a gaban kotu a birnin Perha Sanwo ana zarginsa da laifin kisa da kuma raunata wasu kana da haɗin baki na rugujewar ginin. kimanin ma'aikata hamsin ne zuwa sittin ke kwana a cikin ginin mai hawa bakwai wanda ba a kammala shi ba wanda kuma yake a birnin yake a bakin wani teku bakin wani kogi da ke wajen wani shakatawa a sinharville akalla an kashe mutane 26 jiya a lokacin da wannan gini ya faɗo an kuma samu tsamo waɗansu mutane biyu da suka tsirata da rayukansu. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc babbar jami'ar kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya da ke gudanar da bincike a ƙasar mayamma ta ce ba mamaki sojoji sun take haƙƙin bil'adama a yankin a yammacin ƙasar duk da sunan cewar suna ƙoƙarin kawo matsaloli da ke addabar mutane a yankin da taushe musu kafar sadarwar intanet a jiya litinin ne yang li ta rubuta wa hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya cewar an rufe duk wasu hanyoyin sadarwar intanet a garuruwan rakhine da ke da makwabtaka da jihar chan yankin da sojojin ke yaƙi da 'yan ta'adda na aranka tun a shekarar da ta gabata Li ta kara da cewar ta ji kishin kishin cewar sojojin na binciken harkokin da suka shafi yanar gizo a yankin wanda hakan ya iya zama hanyar musgunawa fararen hula a yankin. Kamfanin sadarwar Telenor Group ya ce an dakatar da yanar gizon ne a yankin bisa umarnin ma'aikatar sufuri da sadarwa bisa dalilin cewar ana amfani da yanar gizon wajen aikata wasu miyagun ayyuka. manyan jami'an gwamnatin amurka sun tabbatar da cewar a shirye suke don magance duk wata baraka da za ta iya samowa ko ko ta kawo kai a shirye-shiryen zaben shekara ta 2020 duk da ganin wasu shishigi da aka yi a shirin a zaben da ya gabata sai dai hukumomin sun jaddada cewar ba za a sanarwa jama'a da duk irin abubuwan da ake yi ba ko kuma irin zurfin shishigi da aka samu a zaben da ya gabata jami'an tara bayanai na sirri da hukumar zaɓe sun kuma ja hankalin rasha inda suka ja kunnanta da wasu ƙasashe da kuma waɗansu 'yan shishigi da suke cikin ƙasar ta amurka da su shiga taitayinsu su yi wani na wani yunkuri da suke ƙoƙarin yi a zaben da zai zo a shekara ta ashirin da ashirin baya ga irin kokarin da suka yi na kutse a zaben da ya gabata na shekarar 2016 jami'an dai ba su bayyanar da irin zurfin katsalandan ɗin da rasha ta yi ba a zaben da ya gabata labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bari mu fara da takaddamar amurka da iran inda bayan sabbin takunkuman da amurka ta kakaba wa kasar ta iran waɗanda suka kai ci shugaban addinin kasar ayatollah kameni iran ɗin ta ce amurka na ƙara toshe duk wata kafa ta tattaunawa da irin matakan da take ɗauka amurka dai ta ce ta saka sabbin takunkuman ne a matsayin martani kan harbo ta mara matuki da iran ɗin ta yi a makon da ya gabata dangane kuma da haka ne na tuntubi dr nasir danmowa mazaunin jihar florida a nan amurka wanda ke shiri kan al'amuran yau da kullum inda na fara da tambayar shi yadda yake kallon wannan takaddama. to kaga yanzu wannan tafin eh, wannan matsalolin da ake ta samu ita amurka kaman ta ta shiga wani hali na kada kai saboda waɗancan sauran kasashen na turai da kuma kasashen da suke cikin har yanzu a cikin wannan yarjejeniya kamar ta yi musu abin nan ba zata lokacin da ta fitar nan yanzu kowa koma musu domin kokarin walwala eh, takaddama kuma yana son zamo eh, sun rasa su yadda za su yi musamman su kasashen gashi suna gudun kada su eh, taka yarjejeniyar da amurka ta yanka shiga su cikin matsala amma kuma ba su son su zai domin suna ganin amfanin wannan yarjejeniyar da aka yi ta farko. To, dakta wannan sabon ko kuma waɗannan sabbin takunkumi da aka kakaba wa Iran a jiya Litinin wani irin tasiri za su yi ga ita ƙasar? Masu um, fashin baki irin na wannan da yawa na saurara ga rediyo da kuma eh, tattauna da ake ta yi ga talabijin za ka ga cewa nuna cewa bai da wani tasiri gaskiya saboda wai asali ma shi a shugaban na iran shi shugaban na addini na iran din mm, ba wai mm. eh kamar ne ba wai wani abin nan ah, kaman hannayen jari yake da ba a kasashen ah, yamma da za a dibin cewa idan aka datse ah, waɗannan kuɗaɗen nashi zai su haka suna ganin ba ma wani tasiri zai ba duk da yake shugaban ƙasar da kuma shi sakataren treasury wato steven munition. sun mm. nuna cewa akwai tasirin da zai yi amma dai asali dai masu fashin baki da wannan gaskiya abin da suka nuna ba wani tasiri da wannan abin zai yi wanda already eh, wannan wanga takunkumi na america ta sabiye ba mm. ya gane saboda wanga eh, takunkumi da aka sanar da bayan nan bancin na jiya din an nuna cewa lalle ya shafi eh, tattalin arzikin iran ne amma dai wanga na baya ana ganin ba wani abu karin da zai yi da wancan bai yi ba mm. to waɗannan takunkumi da aka sa wani martani ne kan harbo wani jirgin saman amurka da iran ta yi mara matuki hmm. inda da har shi trump ɗin ya ba da umarnin a kai ma iran ɗin hari amma kuma aka janye a ƙarshe hmm. kuma me yasa kake ganin amurka ta dakatar da kai hari kan iran ɗin sai ta a maimakon haka ta saka waɗannan takunkumi shi dalilin da shi shugaban kasa ya bayar ana ganin tun kamin ma a faɗa eh, da ya Eh, izinin kai eh, yanayin shawara game da me zai faru idan aka kai wannan harin ana ganin tun a wannan lokacin za a faɗa mai cewa mutane kaza za su iya mutuwa duk yawanci waɗanda suka ba shugabannin ƙasa na baya shawara game da kai ire-iren waɗannan harkokan suna sun ce suna ba da wannan komai ba wai abu da za a ɓoye mu shugaban ƙasa sai ya tambaya so abin ya ba kowa mamaki har ana ganin har waɗanda suka ba da shawarar cewa wato su kamar kwamandodi mayan kwamandodi na ah, sojojin america hmm. dole ne sai sun ba da wannan shawarar su ana ganin su wakan su abin ya ba su mamaki da yi wata Dr. Nasir mawa kenan. To a Najeriya bangaren 'yan adawa da ma wasu 'yan kasar na ci gaba da kira ga shugaban Muhammadu Buhari da ya sauke manyan hafsoshin sojin kasar saboda abin da suka kira gazawar da suka nuna wajen dakile matsalolin tsaron da suka addabi Najeriya musamman ma arewaci. A wata hira da wakilin sashen Ingilishi na murya Amurka Peter Clotty wato yayi da kakakin shugaba Buhari Garba Shehu ya tambaye shi kamar haka. Some opposition supporters are saying that The president should fire all the service chiefs and replace them with competent people because they have failed him because he has promised Wasu magoya bayan 'yan adawa na kira ga shugaban kasar da ya sallami duk manyan hafsoshin sojin kasar saboda sun gaza yin ayyukansu ya kuma mai gurbinsu da waɗanda suka cancanta. saboda shugaba buhari ya alkawarin cewa zai kare lafiya da dukiyoyin 'yan najeriya kamar yadda yake a kundin tsarin mulkin kasar amma sai gashi ana samun yawaitar satar mutane hamma da karuwar hare-haren mayakan boko haram me za ka ce game da haka Haram The president has confidence in the leaders of the security services and agencies shugaba Buhari yana da ƙwarin gwiwar cewa hukumomin tsaron ƙasar suna aikinsu, shi yasa ya bar su a makamansu. Waɗannan jami'ai suna aiki dare da rana domin 'yan Najeriya su samu walwala. Akwai matsaloli na 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane ga kuma tsohuwar ƙungiyar ISIS. Amma duk an samu nasarar daƙile waɗannan matsaloli. abinda sojojinmu da 'yan sandanmu suke bukata shine goyon bayan 'yan Najeriya. ba zai yi a ce 'yan najeriya suna yakar sojojinsu ba a daidai lokacin da isis da 'yan bindiga suke yakar su suna bukatar goyon baya da bayanai saboda su gane abubuwan da suke kitsawa da yadda suke tafiya daga wannan yanki zuwa wani yanki domin a bisa a murkushe su idan shugaba buhari ya mayar da shugaban dakarun ƙasa na najeriya ko shugaban 'yan sanda na ƙasa ya nuna cewa ya gamsu da irin aikin da suke yi ne ba hurumin 'yan adawa ba ne su ce a kore su ya yadda da cancantar su ne shi yasa ya bar su inda suke kakakin shugaba muhammadu buhari garba shaukin a tattaunawar da suke da peter cloti yanzu kuma ga wannan sakon. bayanai daga abuja babban birnin tarayyar najeriya na nuni da cewar shugaba muhammadu buhari da mukarabansa sun yi nisa kwarai da gaske Wurin shirye-shiryen fitar da jerin sunayen waɗanda za a tura majalisar dattawa ta najeriya a matsayin ministoci na naɗi domin amincewar majalisa hamma su tabbata to wannan somin taɓi ne kuma dangane da batun naɗe ne a 'yan kwanakin nan an gudanar da gangami a matakai daban-daban a abuja kan neman shugabannin najeriya da ya sallami wasu makusantansa ko mukarrabai da ake wa lakabi da kabal a turance domin ana zargin cewa su suke hanarwa gudu ko da yake a wata hira da ya yi a baya da muryar amurka shugaba buhari ya musanta wannan ikirarin a shirin na dare wannan mutum muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku ku ya kuke kallon wannan lamari sai mun ji daga gare ku bayan mun wato saka muku wannan rahoto da umar faruk musa zai gabatar to a majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ta amince da wasu sauye-sauyen da gwamnatin kasar ta aiwatar a kundin zaɓe wato code electoral a faransanci a ci gaba da shirye-shiryen zaɓukan 2021 sai da in adawa sun fice daga zauren majalisar a daidai lokacin da aka fara muhawara kan wannan batu saboda ce wasu matakin wata hanya ce ta shirya magudi ga su barma da ƙarin bayani daukacin 'yan majalisa na bangaren rinjaye ne suka yi na'am da gyaran fuskar da gwamnatin nijar ta yi wa kundin zaben kasar dangance da shawarwarin da aka tsayar a taron majalisar cndp waɗanda suka ta hallaka a kan buƙatar ƙara yawan wakilan bangarorin siyasa a hukumar zaɓe da tsarin tafiyar da zaɓe a karkara mataimakin kakakin majalisar dokokin ƙasa irosani ya yaba da cikakken haɗin kan da gwamnatin ta samu a yayin wannan zama an canza miyau aka samu tsari wanda za ya sa kowa ya amince da shi a zo a yi zaɓe a cikin ƙasa a tafiyar da duka harkoki na zaɓe a cikin ƙasa yau mun tattauna a kan shi kuma 'yan majalisar dokoki mutum cikin mutum 170 da ke majalisar nan ta dokoki mutum 133 duka suka yi na'am da wannan doka ta kundin zaɓe. To sai dai 'yan adawa sun fice daga zauren majalisar a daidai lokacin da ake gabda buɗe muhawara. Rashin cimma daidaito kan wasu muhimman dokokin da gwamnatin ta cusa cikin kundin zaben kasar ya sa 'yan adawa kauracewa zaman kuri'ar da majalisar ta kira musamman batun cancantar shiga zaɓe in ji kakakinsu isu isaka. Jewayen duk suna nan suna yi, article ne. in lokacin takara ya yi in sun gani onda mutane suna so suna kama shi kenan ku dariya kai in sun kama ka suna iya azama shekara guda to don haka nan mun ce a maida shi shekara biyar koko su maida shi abinda su ma 2017 sun amince da shi shekara uku dan shekara uku sai ka yi laihi babba a ce azama kaso na shekara uku amma shekara guda seni a jara seni dan yau seni mutane goma sha fudu a ciki goma sha dai duk nasu biro de vote a zo a gyara in dai ba su kawo gyaran huska bisa abubuwan nan da muka gani mu kod electoral ba ta shahin ba. Shekaru akalla biyu kenan ake takun saka a tsakanin 'yan adawa da masu rinjaye akan maganar sahihancin kundin zaɓe a nan Nishar. Lamarin da ya sa wasu 'yan kasar irin su Ibrahim Kantama kiran bangarori akan bukatar su yi karatun ta nutsu. Menene abin jayewa daga cikin wannan muhawara? In ba ka tsaya ba, ba yadda za a kai ka kawo wata magana a kai saboda kai baka tsaya ba kai kwamar cewa baka yarda ba ku kuma waɗannan kun san dokan nan bata amince da ku ɗauki doka ku kaɗai ba kuma kuka je kuka ɗauka shin ya suke so talaka yayi mu mun san ƙasar nan duk yadda za su yi wa duk masifar da za su yi sai an yi zabe ƙasar nan dubu biyu da ashirin ɗaya wannan tahiyawa Nijar ce ake wa in ko Nijar ake wa to akwai takardar da constitution da ta ce ga yadda za a yi ga yadda za a yi abu wannan hanya don kowa ya zauna lafiya kafin shugaban kasa ya saka hannu akan waɗannan sauye-sauye wajibi ne majalisar dokoki ta gabatar wa kotun tsarin mulki daftarin sabon kundin zaben domin tantance halaccinsa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger madalla a gaida sule yanzu kuma ga shirinmu na gaba masu saurare assalamu alaikum mu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na yau za ku ji cewar hukumar hana fasakwauri ta Najeriya ta shiga sahun masu wayar da kan jama'a akan mahimmancin yin noman shinkafa da ta ce zai taimaka wajen rage yawan masu fasa ƙwaurin shinkafa 'yar ƙasar waje zuwa Najeriya. saboda ka muna kokarin jawo hankalin shugabannin al'umma da kamar sarakunan gargajiya da su ɗan rika tsawatar ma mutanen su kuma su nuna musu amfanin a ah, noma na gida da kuma yin eh, kauce mafasa kori sannan daga bisani za mu ji bayani akan samar da irin shinkafa daga wani masani akan irin shinkafar a najeriya su samar da iri ba shine an wahala ba abin da a wahala ina mutanen da za a ba su kula da wayanda suka san abin da ake nuhi iri don a samun mutane ingantaccen iri domin iri shine nan bon a noma idan babu iri babu noma duk yadda aka baka taki da kemikal aikin banza na in baka da ingantaccen iri a yi saurare lafiya To madalla bari mu ɗauko shirin daga hukumar hana fasa kwauri ta Najeriya da ta ce ta shiga sahun masu wayar da kan 'yan Najeriya akan mahimmancin yin noman shinkafa. domin samun sauƙin hana masu sana'ar fasa ƙwaurin shinkafa 'yar waje zuwa Najeriya. Kamar yadda kwantrolan hukumar mai kula da jihohin kwara kogi da kuma jihar niger yusuf abba kasim ya yi karin bayani ninkatuna ka tuna gwamnati tana ta ƙoƙarin ganin cewa an bunƙasa aikin gona musamman noman shinkafa nan da sauran abubuwa idan aka hana na waje shigowa za a samu a yi na gida a bunƙasa sana'ar abun ya daraja saboda ka muna kokarin jawo hankalin shugabannin al'umma da kamar sarakunan gargajiya da su dan rika tsawatar mu mutanen su kuma su nuna musu amfanin a noma na gida da kuma yin eh, kauce ma fasakori kuma na ma zagaya duka gidajen watsa labarai na yi nemi haɗin kansu domin su taimaka mana wajen faɗarkarwa a jama'a da yada dalilan gwamnati na hana fasa kori kuma ana samun sauki eh, babban matsalar mu dai da muke samu yanzu shine irin kai farmaki da aka yi ma ofisoshinmu wurin aikinsu da kuma yanzu ruwan sama ya zo hanyoyin da za su ƙara lalacewa kuma motocin sintirinmu ba ƙarfi na shiga dazuzzukan nan so za mu samu matsala wajen shiga dazuzzuka kuma ga tituna yanzu duk damuna ta zo lalacewansu zai kara fitowa saboda haka ana bukatar motocin sintiri masu kwari wanda za a shiga dazuzzukan nan kama shi wannan kai farmakin akwai wani mataki da kuke dauka na dakile shi to kai farmakin dai shine na farko dai muna ci gaba da wayar da kai ga shugabannin al'umma akan su rika jawo hankalin mutanensu na wurin gane cewa dokokin nan da gwamnati ta yi tana yi ne domin ta kyautata ma al'umma ba wai don ta takura musu ba. To yanzu bari mu bi Alhaji Bello Baidu Jega shugaban wani kamfanin samar da irin shinkafa a jihohin Kebbi, Sokoto da kuma jihar Niger. Domin jin halin da ake ciki wajen samar da irin shinkafa da ma dangoginta ga manoman Najeriya. To a gaskiya muna kokari tare da haɗin kan wannan hukumar da nake gaya ma nsri da ke badege ita ce ke da man da samar da iraruwan shinkafa da wa'in sauna da gaya ma ingantu su ne za su amfani da sace fil ɗinsu su samar da wani abu da ake kira breeder sai mu karɓa breeder mu kuma mu sake noma ya koma foundation bayan ya koma foundation sai a sake noma shi ya koma certified seed bayan ya koma sarfe shine za a raba manoma sacrifice sai su ba manoma padi ko kuma eh, grain in wake ne ko riɗi ko sauransu shinkafar kuna wadatar da manoman najeriya har su noma shinkafar nan yadda ake bukata a gaskiya iri abu ne mai saukin samarwa 'yan tsari janawari na so kilo 100 daga african rice wanda muka je ibadan muka karbo a kilo 100 din nan da muka noma cikin wata hudu ya koma buhu 400 ya koma kilo 30 daga kilo 100 kawai so wannan kilo 30 din aka noma shi kuma kafin a ce ma october november ya koma eh, trailer daya ma'ana hina iya baka buhu dubu dari na shinkafa so samar da iri ba shine wahala ba abinda a wahala ina mutanen da za a ba su kula da wayanda suka san abin da ake nuhi iri don a samu mutane ingantaccen iri domin iri shine nan bon a noma idan babu iri babu noma duk yadda aka baka taki da chemical aikin banza na in baka da ingantaccen iri sai ka wayi gari ka yi hasara so duk inda ake samun mistake daga iri ne amma idan aka ba manomi ingantaccen iri shine zai samu abinci mai kyau mai abki inda kila yake buhu 100 sai wayi gari ya buhu 130 ko buhu 150 amma idan aka ba manoma irin banza ba zai mamaye da kudin shi bale ya bashi in bashi ya ce wannan noma. To jama'a yau ma dai a nan shirin ya kammala sai wani mako idan Allah ya kai mu za mu ɗora. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da ma waɗanda suka ba da gudunmuwa shirin ya kammala. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyinku sakonmu na farko ya fito ne daga safiyanu gumel zangon daura ya ce asalamu alaikum voa hausa kallon abin da ke faruwa tsakanin amurka da iran abin damuwa ne ga kasashen duniya fatan mu allah ya shirya tsakaninsu amin daga nan sai sako daga alhaji mele isufari ya ce assalamu alaikum voa hausa muna kira ga majalisar dokokin jiharmu ta yobe daga nan sai sako daga alhaji mele sufari ya ce assalamu alaikum voa hausa muna kira ga majalisar dokokin jiharmu ta yobe da suka sha rantsuwar kama aiki su tuna da cewa talakawa ne suka kai su kan wannan mukami kada su manta da su kamar da sai kuma sakon da ya fito daga mansur baba wuro na fada inda ya ce salam voa hausa ko shakka babu mataken da sabon kakakin majalisar dokokin jihar filato ya ɗauka na buɗewa matasan najeriya sabon babi na shugabanci a siyasa abu ne mai kyau da fatan sauran matasan da suka samu mukaman siyasa za su koya yanzu kuma ga labarai a takaice Hassan Mahmud shine a yau talata hukumomin kasar Iran suka yi watsi da matakin da Amurka ta ɗauka na kakaba mata takunkumi don kawo ƙarshen takun saka da ke tsakanin ƙasashen biyu. Iran ɗin dai ta ayyana kiran da Amurka ta yi na neman sasantawa a matsayin wasan yara. a daidai lokacin da kasar habasha ke shirin soma zaman juyayi akan abin da ofishin firaministan kasar ya kira juyin mulki da aka yi kokarin yi a makon da ya gabata ana dai ta kokarin ganin cewar an kawo wannan karshen wannan matsala akalla 'yan kasar china hudu ne aka zarga a kotu da wani lokacin da wani gini ya ruguje da ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 28 wasu kuma suka raunata. wata babbar jami'ar kwamitin kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta gudanar da wani bincike wanda aka yi shi a ƙasar mayamma wanda ke nuna cewar sojoji sun take haƙƙin bil'adama a yammacin ƙasar da take ƙoƙarin aikawa da wannan rahoto nata zuwa majalisar ɗinkin duniya ta bayyana da dalilai da suka sa aka toshe kafofin sadarwar intanet. ta madalla a gaida ga ka shirya tsaf dangane da liyafa da za a yi ta sallah karama da ta wuce kasan sai yau za a yi liyafa a nan to Muhammad na ga kai ma na ga har shigo da abin sakacenka ga Amina ma ita ma ta shirya To masu aro da haka muka kawo karshen shirin namu nan lokaci amma idan Allah kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu zo muku da wani sabon shirin kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga 'yan uwan marigayi muhammad usman bayar wanda allah ya warasuwa a ranar lahadi a birnin yamai da ke nijar da fatan allah ya ji kansa amin zamanin yusuf aliyu haran da ya ne gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta hada shi sai kuma mu jona cummins mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na da amurka a birnin washington dc kamar da ga amina da shirin yau da gobe.